yankunan birane da na karkara a fadin Najeriya sun kasance cikin mummunan yanayin halin duhu saboda ɗaukewar hasken lantarki sanadiyar durƙushewar na'urorin da ke samar da wuta daga cibiyoyin sarrafa lantarki na ƙasar. Ko da yake dama 'yan ƙasar na kokawa da ƙamfar lantarki tsawon shekaru masu yawa amma ga alama yanayin na jiya ya jefa al'umma cikin mawuyacin hali gaskiya wannan ba sabon abu bane ga 'yan najeriya mun riga mun saba shi in ka ɗauka ya kamata a ce irin waɗannan matsaloli ya kamata a ce an wuce wannan guri bai kamata a ce har yanzu ƙasar nan ana dogaro akan wani abu guda ɗaya wanda watakila aka ce ya lalace sai dai kuma ya tsaya ba sunana malik aminu ya kasai ni dai gaskiya gwamnati a irin wannan abubuwan da ake fama da shi musamman wannan rashin tattalin arziki da menene a ce kuma lokaci da an Ayi gari yau ba mu da wuta a Najeriya ga baki ɗaya gaskiya kalubale ne. Shi kuwa wani magidanci mai suna Malam Tajuddin ya ce sun kwashe fiye da makonni biyu ba su ga hasken lantarki ba a unguwarsu tun gabanin durƙushewar na'urorin lantarki na Najeriya. In ma sun kawo ta ba fin sakan biyar an ɗauke ta sai dai mutum in yana da kuɗi ya sai mai in kuma kana da kuɗi ka haɗa sola a gidanka. A wannan masifar zafin da ake fama da shi ga mai da ya tsada nawa ne mai mai kusan ɗari shida? da ashirin duka bi ba kenan ga ba abinci sannan ga ba wuta ai gwara kai ta abincin ka manta da wutar a ci gaba da tafiya a haka ga alama wannan yanayi ya durƙusar da aikace-aikacen manyan kamfanoni da ƙanana da matsakaitan masana'antu a birni da kewayen kano alhaji suleiman abubakar na ɗaya daga cikin mamallaka kamfani a rukunin ƙananan masana'antu na dakata a birnin Kano. Ba za mu iya faɗa asarorin da aka yi ba gaskiya a ce wai an rasa kaza ba zai yiwu ba. dai fatan Ubangiji Allah ya da mutane da kuma leburori da majoratin mu 'yan small scale da ba wasu mm, aiki ake biya faton to kaga wannan duk wanda suka yi wannan kwanan suka yi wannan za su yi wannan aiki ba su samu damar sun yi ba sai dai masu kamfanin nuka haka su dan yi musu adalci a yi musu isa saboda haka tun da kan leburori zuwa masu kamfanin kana ba a samu jin daɗi ba kwarai da gaske. Tun kimanin shekaru goma da suka shuɗe ne gwamnatin Najeriya ta sake fasalin samar da wutar lantarki a ƙasar, inda tun daga wancan lokaci kamfanonin da ke samarwa da kuma waɗanda ke rarraba lantarkin kowanne ke cin gashin kansa. Kamfanin Ketco shine ke rarraba hasken lantarki a jihohin Kano, Jigawa da kuma Katsina. kuma sani Bala-Sani balasani shine kakakin kamfanin mai shalkwata a kano kai tsaye ba mu ne da alhakin gyaran shi wannan system collapse din ba yan uwanmu ne transmission company of nigeria su muna bibiya muna jin ya abin yake kuma insha Allah su sun ba magana cewa sun shawo kan matsalar kuma muna fatan wutar ba za ta jima ba insha Allah za ta dawo system collapse da muka samu kafin wannan tun a watan Yuli na shekarar da ta gabata ne kaga yanzu fiya da shekara ɗaya ba a samu irin wannan ba muna daɗa bawa jama'a hakuri A daidai gabar kammala wannan rahoto ne rahotanni suka bayyana cewa kamfanin TCN da ke samar da wutar lantarki a Najeriya ya samu nasarar dawo da hasken lantarkin a wasu sassan kasar bayan farfado da ayyukan na'urori a cibiyoyin da ke ba da hasken lantarkin na ƙasa. Mahmud Ibrahim kuri muryar Amurka daga Kano, Nigeria.